ce mafita a game da shawukar gingimin da ke wakana a cikin karkara? Hanyoyi za su kasance a har kullum na gargajiya domin muna da al'adunmu, muna da alaƙa tsakanin al'ummomi, kenan wannan alaƙar ce ya kamata a tunatarwa mutane. Za mu yi ƙoƙarin yin kira ga zurfafa abubuwan. Yana da muhimmanci, akwai muhimmanci da a tunatar cewa kowace rana muna kawo mafita. Ba a maganar yaƙe-yaƙe da ake son magancewa ba tare da sa mutanen da suka zo ganinmu ba cikin rashin jin daɗi ba za a faɗin komi ba gaban wani har dai jini ba zai zuba ba ko ba za a kashe wani ba to muna iya daidaita rikicin kuma muna sulhunta tashi-tashin hankali wani irin kalubale ne yankin na ko ke fuskanta Kalubale na tsaro na da yawa sosai, ina ganin matsalar tsaro na a matsayi na biyu na bukatun ɗan adam mafi muhimmanci. Kenan idan har ba a da tsaro, to zai mana wuya mu yi aiki kuma mu kula da kanmu domin natsuwa babu kwanciyar hankali wajen tafiyar da harkoki. Matsalar tsaro na tura al'ummomi ga zargin junansu. Dalilin shine abin ya faru, dalilin kabilar sane muke fuskantar wannan abu. Haka da haka, zato na kawo tsoro, tsoro na kawo tashin hankali yanayin janyewar al'umma dukkan waɗanda suka ƙaura da kuke gani ba su iya komawa gidajensu na janyo matsaloli da dama. Shin wannan jagorancin zai karkata kan fannin al'adu ne ko kuma na siyasa? Siyasa ba ta tafiya ba tare da al'adu ba, waɗanda suke siyasa suna da al'adunsu. Yanzu tambayar da ya kamata ma'aza ita ce, wace irin al'ada ce, domin muna da wata gamayar al'adu. Cikin ƙasata muna da ƙabilu 65 kenan al'adu 65 iri daban-daban. Yaya za a yi cuɗanyar waɗannan al'adu domin cimma dabi'u masu kyau ba ga al'adar maganar kanka da kanka ba ba ga bambance-bambance kanka ba dalilin kenan a yanzu haka muke da matsaloli na jagoranci Actuellement, nous avons tous ces problèmes de gouvernance.